الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani يفقه قولي bayan haka ina muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa Yan nuna muna wannan rana ta Juma'a da muka saba wato gabatar da tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta. A sati da ya gabata mun tsaya wato aya ta ɗari Yau za mu ta da biyu ko? Za mu tashi ɗari biyu Bismillah.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 على فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara ilal kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah ce alam tara shin baka gani ba ba za ka yi dubi ba labari bai iske ka ba ilal ladhina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda sun ka fita daga cikin gidaddajin su wa hum ulufun hadar al maut wa hum ulufun alhali suna wato dubai bai hadar al maut sun fita ne don tsoron mutuwa a da banu isra'il wato annoba ta same su a yi kokari a gyara saucin nan <coughs> wato bani isra'il annoba wato ta same su da ta wato da annoba ta sauko gare su shine wato sai sun ka fita wato daga cikin garuruwansu sun ka bar gidajensu wai su guje ma wannan mutuwar shine Allah subhanahu wataala yake ba da labari yace baka gani ba ilal ladhina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda sun ka fita daga cikin gidaddajin su wa hum ulufun alhali suna dubaibai mi ya fitar da su hadaral maut shine tsoron mutuwa faqala lahumullah wato sai Allah ya ce musu mutu ku mutu baki ɗayanku domin Allah su subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa babu wanda yake kashewa sai shi babu wanda yake rayawa wato sai shi ina fata mun fahimta Allah ya ce mutu ku mutu baki ɗaya thumma ahyahum sannan ya sake rayar da suwa inna Allah ladhu fadlin 'alan nas lalle Allah ma'abucin falala ne wato zuwa ga mutane walakinna aktharan nasi la yashkurun sai dai mafi yawan yawancin mutane wato ba su godiya dangane da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya musu ina fatan mun fahimta sai Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku je ku yi yaƙi don ɗaukaka kalman Allah alamu ku sani anna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne ku yi yaƙi ku tashi ku yi yaƙi don ku ɗaukaka kalman Allah don wato litakuna kalimatillahi hiyal ulya domin kalman Allah ta kasance wato ita ce madaukakiya wa'lamu Allah ya ce ku sani kuma ku yi haƙuri wajen tunkara abokan gaba ku san cewa anna Allah Allah shi Allah sami'un alim wato mai ji ne kuma masani ne sai Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana tunda ba a yin yaki sai da kuɗi ba a wato hidima ta addini sai da kuɗi babu abin da yake tafiya sai da kuɗi Allah ya ce to man zallazi yuqridu Allah wane ne zai baiwa Allah rance qardan hasana wato rance kyakkyawa fayudha'ifahu lahu wato sai Allah ya nunka mishi wannan rancen da da ya bashi adhafan kathira wato nunki mai tarin yawa Allah ya ce wallahu ƙabidu Allah shi ne wanda wato yake tauye ma wanda ya ga dama arziki wa yabsudu kuma shi ne wanda yake shimfiɗa ma wanda ya ga dama arziki in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya riƙe. ganin daman Allah ce ya baka wato kuɗaɗe su kai miliyoya ganin daman Allah ce su kai billions ganin dama Allah ce su kai trillions ganin dama Allah ne kuma ya barka da wato dubai bai ɗaruruwa kana tafa caka da suwa ganin dama Allah ne ya barka da ɗaruruwa ka ji wani ya rayu tsawon shekara arba'in tsawon shekara hamsin tsawon shekara sittin amma idan zai baka labari sai ka ji ya ce tsawon rayuwa ta bai taɓa riƙe naira dubu ashirin jimilla na kan shi ba a ce waɗannan gasu babu buƙatar komi babu haihuwa babu kaza babu kaza babu kaza gasu tsabar su naira dubu ashirin amma kai ka duba shekarar kanawa ka riƙa wato abin da nunki ba nunkin su ina fata mun fahimta wannan soyuwa ce da ganin dama Allah subhanahu wataala wallahu ya kabidu Allah shine wanda yake rikewa wa yafsudu kuma ya wato shimfida ga wanda ya ga dama ya shimfida arziki ne ga wanda ya ga dama wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne wato za ku dawo sai Allah ya ce ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا قالوا وما وقال لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة ولم يؤت سعة من المال قال Allah subhanahu wataala ya ce alam shin ba ku gani ba labari bai iske ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal mala'i min bani Isra'il wato zuwa ga wato manya manya maɗaukaka daga cikin bani Isra'il min ba da Musa bayan wucewar annabi Musa alaihi salam id qalu li nabiyyin lahum yayin da sun kace ma wani annabi da an ka turo musu sun kace ib'ath lana malikan ka turo muna da wani shugaba sarki jagora nasara nuqatil fi sabilillah wanda za mu wanda zai jagorance mu mu je mu yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah qala sai yace, hal asaitum yanzu kuna tsammani in kutiba alaikumul qital idan an wajabta muku yaki an ce dole ku fita ku je ku yi yaki Allah tuqatilu kuna tsammanin anya ba za ku kifita ba anya ba za ku rahashe ba anya ba za ku yi rauni ba qalu sai sun kace <clears throat> wa malana menene matsalan mu kuma Allah qatila fi sabilillah cewa ba za mu fita mu yi yaki don ɗaukaka kalma Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina bayan an fiddo mu daga cikin gidaddajin mu waɗannan mutanen da za mu je mu yaka wannan bakin sarkin da za mu je mu yaka sarki ne azzalumi wanda yayi wato ha'inci yayi zalunci yayi cin amana ya kai wato ruwa rana ya yi kaurin suna wato wajen kisan kai ya kai wato yayi kaurin suna wajen kwaci dukiyoyin mutane da zalunci yayi wato kaurin suna wajen kaza wajen kaza wajen kaza yace to menene Allah nuqatila fi sabilillah ba za mu fita mu yaƙi don dauka kalma Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina bayan an fiddo mu daga cikin gidaddajin mu wa abina'ina an fiddo mu daga cikin yayayenmu yayayen ma wasu an kama an maida su wato fursunoni wasu an maida su wato bayi gidaje kuma an sayar an wato an mallake an kwace daga gare mu to menene kuma ba za mu je mu yi yaƙi ba ko ba komi ai wannan yaƙi ne na kwato yancin kai za mu je mu yi yaƙi mu kwato gidaddajin mu za mu je mu yi yaƙi mu kwato wato uwan mu da an ka kama an ka maida wato fursunonin yaƙi an ka maida su wato bayi suna bauta ina fatan mun fahimta Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qital amma yayin da an ka wajabta musu wannan yakin tawallau sai sun ka juya baya illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su Allah ya ce wallahu alimun Allah kuma masani ne bizzalimin da waɗanda suke wato azzalumai cikin su ina fatan mun fahimta Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce. inna Allah qad ba'atha lakum taluta zalika lalle Allah hakika ya aika muku da Taluta a matsayin sarki jagora wanda zai jagorance ku aje ayi wannan yakin wanda kuke guran aje ayi ina fatan mun fahimta inna Allah qad ba'atha lakum Taluta wato lalle Allah ya aika muku wani mutum da ake ce ma malika wato a matsayin sarki qalu sai sun kace anna yakunu lahul mulk ta yaya kuma mulki zai kasancewa gare shi mulkin nan kuma wa za su nasu mulka wa zai mulka alaina mulkin akan mu ne zai yi shi akan mu ne zai wannan jagorancin anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya mulki zai kasance gare shi akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulk bayan mu ne mun ka fi cancanta da mulki minhu akan shi Allah ya ce menene sun ka faɗi menene wato dalilin su menene hujjojin su Allah ya ce cewa sun kai walam yu'ta sa'atan min al-mal dalilin su shine wato na jayayya da hukuncin Allah ai ba a bashi wato dukiya ba ba a bashi arzikin duniya ba ina fatan mun fahimta Allah ya ce kawai iya dalilin su ba su da wata hujja walam yu'ta sa'atan min al-mal ai ba a bashi yalwa wato ta dukiya ba qala sai ya ce inna Allah astafa afahu alaikum lalle Allah ya gama hukunci ya gama zaba tai akan ku Wazadahu zadahu basdatan fil ilmi kuma ya karfafe shi ya kara mishi wato yalwa ta ilimi wato yalwa ta ilimi wal jismi da kuma karfin jiki ina fatan mun fahimta zai iya karo da mutane zai iya fatattaka wato runduna idan ya tunkare ta bastatan fil ilmi dama wato yaki ana bukatan a samu wato abubuwa guda biyu ina fatan mun fahimta ana so a samu jagora kwamandan yaki ya kasance wato mutum ne mai ilimi wato na yaki ana so ya kasance mutum ne kakkarfa wanda yana da karfi zai iya kai wato farmaki a fagen yaki ina fatan mun fahimta fahimta shi na sa Ali ibn Abi Talib duk da cewa tarjama muke ba tafsiri muke yi ba Ali ibn Abi Talib lokacin da an je Ahzab lokacin da Amr ibn Abd Wuddin ya fito me yake ce mishi cewa yayi wato la ta'jalna faqad ataka mujibu sautuka gaira ajiz fi niyatin wa basiratin as-sidqu munji kullu faiz inni la arju an uqima alayka naihatil janaiz min darbatin najla yabqa dhikruha indal hazahus ina fata mun fahimta mahallin shahid me yake cewa cewa kada kai gaggawa domin ya zo maka mai karba sautin ka ba tare da kasala ba yace fi niyatin a cikin niyya da karfin jiki wa basiratin yace da ilimi wato na fada ina fatan mun fahimta wa zadahu basdatan fil ilmi sai an ka kare shi da yalwa wato ta ilimi wal jismi da kuma karfin jiki wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah shine wanda yake bayar da mulkin shi ga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ne Allah shi yake bayar da mulki da za ka yarda da za ka aminta ka natsar da zuciyarka ka koma ga Allah ka faɗi ka kira su ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alul lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa bi nuri wajhika alladhi mala'a arkana arshuka ka faɗi mulkin da kake bukata kowace kujera ce kake bukata in ka faɗa ma Allah ubangiji zai karba kuma zai baka wannan kujera kujera ina fatan mun fahimta ka daga hannu ka ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka hamda la ilaha illa anta hadaka la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikrami ya hayy ya qayyum ka daga hannu ka fada ma Allah bukatarka in kujera ce in mulki ne ko ne kake nema Kuɗi ne ko ko wata nasara kake so ka kai gare ta ka fada ma Allah ubangiji mai abun ne zai baka ina fata mun fahimta ka daga hannu ka ce la ilaha illa azim العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض ورب العرش الكريم كروكي الله كفدا ما الله بكاتنك كومي ككي بكاتا وجن الله سبحانه وتعالى زي باكا إذا ملكي ني باب كجي ردتت واتو غاغري الله سبحانه وتعالى دون شي الله شيني اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء نعم وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير shi shine mai qulillahumma malik Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kul ka ce Allahumma malikal mulk ya Allah wanda mulki wato mulkin mai mulki gare shi yake shi yake cirewa shi yake sawa ina fatan mun fahimta waɗancan da ake cewa wato su sa wanda sun kaga dama su jidda wanda sun kaga dama dama ba su bane masu nadawa ba su bane masu saukewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake bayar da mulki ga wanda ya so ya fisge kuma daga wanda ya so ina fatan mun fahimta Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha kai kake bayar da mulki ga wanda ka so wato wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma ka fisge ka daga wanda ka so ina fatan mun fahimta wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadik wato biyadik alkhair wa tu'izzu man tasha ka girmama wanda ka so ka wato girmama wato ka daukaka ka kambama wanda ka so Wato tudhillu man tasha in ka ga dama ka kaskantar da wanda ka so lokacin da ka so kaskanta shi biyadikal khair ga hannunka alkhairi yake gaba ɗayan shi innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai Allah subhanahu wataala duk abin da kake nema gare shi shi yake da shi ya shi yake da abun bayarwa ka koma ga mai abun bayarwa ya baka abu ina fatan mun fahimta shikenan sai ka huta kuma ka hutar ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce التابوت في سكينة من ربكم أن يأتيكم مما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم Al-Quran Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai wato annabin su ya ce musu inna ayata mulkihi lalle alama ta mulkin shi baluta da an ka turo muku a matsayin jagora da zai yi kwamandin naku zuwa ga yaki Allah ce an yi atiya kuma tabutu fi wato an yi atiya kuma tabut Allah subhanahu wataala zai zo muku za a maido muku wato wannan akwatin naku wanda wannan akwatin fihi sakinatun min rabbi rabbikum a cikin su a cikin shi akwai wata nutsuwa da Allah subhanahu wataala ya sanya muku wato daga wajen ubangijinku wa baqiyatun da kuma wata ragowa tarkace mimma taraka alu Musa cikin abubuwan da wato alu Musa wato iyalan wato annabi Musa mutanen annabi Musa sun kabari su ne irin na sanda irin na wato na fata mun fahimta sanda da sauran wato abubuwa wato na mu'jizoji na annabi Musa alaihi salam salam da wasu kayan yaƙi da annabi Musa alaihi salam ya yi amfani da su wajen yaƙi shi ne wa baƙiyatun mimma taraka alu Musa da wani tarkace wato daga cikin abun da wato annabi Musa alaihi salam wato ya bari wa alu Harun da kuma wato iyalan annabi Harun tahmiluhul mala'ika mala'ika za su zo wato mala'iku ne wato za su zo da wannan akwatin a ɗauki za su ɗauko wannan akwatin su maido muku inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan lakum lalle akwai wata irin aya alama ta akwai Allah gare ku alama ta wannan shugaba ne jagora ne gare ku in kuntum mu'minin wato in kun kasance in kun kasance masu imani sai Allah ya ce <clears throat> falamma fasala بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الصابرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma fasala talutu yanzu runduna ta haɗu ta gama haɗuwa ina fata mun fahimta wato falamma fasala talutu bil junud Allah ya ce yayin da wato abin nan taluta wato ya fito da wannan runduna ta yaƙi qala sai Allah ya ce inna Allah mubtalikum bi naharin lalle Allah yana jarraba ku wato ya sanya wani wato wata korama a matsayin wato a matsayin jarrabawa gare ku saboda kamar yadda mun faɗi mun sha faɗi cewa shi wato sunna ce ta Allah subhanahu wa har kullum ba zai kyale ka ba sai ya jarraba ka har kullum kace yi imani ba zai yarda eh yi imani ba sai ya jarraba ka ya gane cewa shin imanin da gaske ne koko imanin dan jabu ne shi na sa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu hasiban nasu an yutraku an

ya yace a ahasiban nasu yanzu mutane suna tsammanin an yi turaku a kyale su an ƙulu amanna saboda sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba ba za a gwada su ba Allah ya ce ai wala qad fatanna alladhina min qablikum ai mun jarraba waɗanda suke gabanin ku wala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu domin Allah ya gane su wane ne masu imanin da gaske su wane ne masu addinin da gaske wala ya'lamanna wato kadhibina domin kuma Allah subhanahu wataala ya gane su wane ne yan jabu su wane ne masu ƙarya wato da imani ina fata mun fahimta ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Allah ce kuna tsammanin kawai shi shikenan a kyale ku saboda wai kun yi imani kawai Allah subhanahu wataala bai bambance tsakanin wato abin nan zare da awawa ba Allah subhanahu wataala bai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ba Allah ce bai wa. to shine qala sai Allah ce inna Allah lalle Allah mubtalikum bi naharin wato yana mai jarraba ku ne da wato wani kogi wani kududdufi bayan wato bayan Allah subhanahu wataala ya umarci ta ya fito da runduna sai da an ka fito da runduna bayan gari fa kawai sai Allah subhanahu wataala ya ce to ku tsaya yanzu nan gaban ku akwai wani kogi Allah subhanahu wataala ya turo ma waɗannan jaruman waɗannan dakaran yakin wato wata irin kishi mai tsanani wani irin wato wata irin kisa mai tsanani ina fata mun fahimta da Allah subhanahu wataala ya samu wato ya samu su wannan kisat sai ya ce kuma mubtali atikum binaharin yanzu na jarabce ku akwai wani kududdufi nan ta gaban ku akwai wani kogi da a gaban ku wato idan kun je wannan wato abin nan a kogin faman shariba minhu duk wanda ya kuskura ya sha ruwa a cikin wannan kogin falaisa minni ya tare da niyya wa man lam yata'amhu wanda kuma bai sha ba fa innahu minni to lalle yana tare da ni ma'ana yana tare da Allah kuma yana tare da wato tawagar taluta da za a je a yi wannan yaƙi na karɓo yanci wato na kai da kuma karɓo yanci wato na addini wato addinin Allah ina fata mun fahimta ka duba fa sai Allah subhanahu wataala ya jarabce su da kisa bayan an jarabce su da kisa kuma sai an ka kawo ruwa ga su suna gani kuma sai Allah ya hana su shan su wannan ba jarrabawa bace jarrabawa ma ai babba ko Allah ya gafarta muna Allah ya ce illa man ikhtarafa ghurbat wato ghurfatan biyade sai dai wato wanda kishi ta kai inda ta kai gare shi wato sai ɗan dan kamfaci kamfata guda da hannun shi ya sha ma'ana in ka kamfata kamfata biyu akwai matsala amma dai wanda bai cikin matsala shine wanda zai sa hannu na ya kamfata kamfata guda ya sha Allah ya ce fasharibu minhu mafi yawancin waɗanda suke cikin wannan rundunar gaba ɗaya sai sun ka sha ruwa daga wannan kogin illa qalilan minhum Allah ya ce sai yan kaɗan daga cikin su falamma jawazahu lokacin da sun ka tsallaki wannan kogin huwa shi taluta wallazina amanu ma'a da waɗanda sun kai imani tare da shiya ƙalu sai sun kaci la taqata lana al-yawma bi jaluta mu fa a yau ba za mu samu damar mu je mu yaƙi wato jaluta ba ina fata mun fahimta ina fatan mun fahimta wannan wani arkane ne wanda ya taba faruwa wato fita yakin Uhudu ina fatan mun fahimta to shine wato ya sake wato abin nan wancan abun da ya faru lokacin wato Annabi Dawud alaihi salam to shine ya sake faruwa wato lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas koma tafsiri <laughs> na Allah ya ina fata mun fahimta <laughs> jin abubuwan suna gosulo ina <laughs> to lokacin da <clears throat> to wannan wato watilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas Allah ya ce wasu kwanaki ne mun ka sake juyawa wato tsakanin mutane ina fatan mun fahimta ashe abun ya taba faruwa can baya dama tarihi shine muhimmancin tarihi ka san baya domin ka kuma ka san yanzu domin ka hada baya da yanzu don kai maganin abun da zai zo gaba ina fatan mun fahimta wannan ba shi bane tarihi Allah ya gafarta muna to shine Allah ya ce illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su waɗanda ba su sha wannan ruwan ba Allah ce falamma jawazahu lokacin da sun ka tsallake wannan kogin huwa shi wallazina amanu ma da wato da waɗanda sun kai imani tare da shiya ƙalu sai sun kace la taqata lana al-yawma bi jaluta mu fa yau ba za mu samu ikon mu je mu wato mu wato mu yaki jaluta ba wa junudihi da kuma rundunar shi gaskiya ba za mu yi wannan ganganci ba ba za mu isa ba don kayan fadan mu ba su kai ba wato abin nan tattalin mu bai kai ba wato kokarin mu bai kai ba ina fatan mun fahimta abinda kullun ake fada mana sai ka ji an ce ai ba babu isasshen kayan wato aiki ai babu kayan yaki ai babu kaza ai babu kaza ina fatan mun fahimta kuma wato zaka ji an fitar da mutsiyatan kuɗi an ce ai za a je a siyo tankokin yaki za a je a siyo bindigogi za a je a yi kaza za a sake ɗaukan wato sojoji za a ɗauki wane ne za su je su kai abin nan wato su kai ɗauki inda ake kashe-kashe inda ake kidnapping inda ake wane ne amma ana faɗa ma talakawa ne domin su ji wato su yaba su gane kaman ana kule da suwa amma ƙarya ake yi musu ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna don haka sun ka ce su ba za su fita ba ba su da dama ta su je su yaki wato jaluta da shi da runduna shi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah sai waɗanda sun ka tabbatar da cewa lalle annahum mulaqullah cewa lallai za su hadu da ubangijinsu sai sun ka ce kan min fi'atin qalilatin nawa nawa ne runduna wadda take ƙungiyar kaɗan wadda take wato da jama'a 'yan kaɗan ghalabat fi'atan kathiratan wato tarrin jayi runduna mai tarin yawa bi iznillah wato da yarda Allah wallahu ma'as sabirin Allah wato yana tare da masu hakuri ina fatan mun fahimta sai Allah ya ce walamma barazu walamma barazu li daluta wa قالوا ربنا تسلم علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فلولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر Allah ya ce walamma barazu wato walamma barazu li jaluta yanzu mun ji wato ɗiyan wato abin munafukai wato sun riga sun zare ko <laughs> eh ai ku basu in ce musu haka ina fatan mun fahimta wato sun riga sun zame sun janye ko <laughs> Allah ya gafarta mana don haka kuma yanzu na kwarai sun wato zare waɗanda sun ka yarda cewa lallai wannan addinin Allah ne kuma addinin Allah wato ba zai yi wato wato abin nan wato ba za a yi nasara akan shi ba to shine Allah ya ce walamma barazu li jaluta lokacin da sun ka je sun ka kara sun kai fito na fito wato da jaluta wa junudihi da kuma rundunar shi qalu sai sun ka ce rabbana ya ubangijinmu afrig alaina sabran ya Allah ka cusa ka cika zuciyoyinmu da haƙuri wa thabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da dugaduganmu mu tsaya mu kafi kafa mu yaƙe su wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu ga wato jama'a waɗanda suke kafirai fahazamuhum hazamuhum bi iznillah Allah ce sai sun ka fatattake su sai sun ka wato abin nan kore su sai sun ka tarwatsa su bi iznillah da yarda Allah wa qatala Dawudu Jaluta sai wato annabi Dawudu ya kashe wato Jaluta ina fata mun fahimta wanda bai san abin nan nahu ba da ya taho wai yace wa qatala Dawudu Jaluta yaje ya dawo yace to wakatalla Dawudu jalutu jaluta ce to akwai dai kisa ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana ina fatan mun fahimta to asali qatala ai fi'lu madin ne mamniyun ala al-fatati zahirati fi akhirih daudu sai kasance fa'ilun marfu'un gata nan wato bi dhamma az-zahira ala akhirih jalut shine maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi shima gata nan al-fatati zahira ala akhirih ina fata mun fahimta Allah ce wa atahu Allahu al-mulka sai kuma Allah ya bashi wato mulki wal hikmata da kuma hikima wa allamahu mimma yasha kuma ya sanar da shiya wato wato wa allamahu ya sanar da shiya mimma ya sha wato na daga abun da ya ga dama yasu walaula daf'ullahi nasa Allah ce ba don tun kudar da mutane da ake yi ba ba'dahum bi ba'din sashen su da sashi sai a turo wato mutanen kwarai mutanen kirki sai su zo su fatattaka wato azzalumai idan gwamnati ta zo ta harwuce ta lalace ta tambade ta wato ba ruwanta da talakawa in ubangiji ya ga dama sai ya turo wasu su ma rikitattu su ma yan iska su ma barkatattu ina fatan mun fahimta sai su zo su barkatar da waɗancan da sun kaso barkatar da talakawa ina fatan mun fahimta shine walaula daf'ullahu wato walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din ba don tunkuɗe cuta da Allah subhanahu wata'ala yake yi ba sashen wasu mutane da sashen su a turo wasu su yi maganin wasu Allah ce la fasadatil ard wato da an yi banna a cikin ƙasa da banna mai girma ta faru a cikin ƙasa walakin Allah sai dai shi Allah zu fadlin alal alamin wato shine ma'abucin falala wato zuwa ga halittu baki daya tilka ayatullah Allah ce waɗannan ayoyin Allah ne na natluha alayka bil da muke karanta maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa innaka laminal mursalin kuma lallai kai kana daga cikin manzanni Allah fa ne ce, wa innaka laminal mursalin lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daga cikin manzanni sai Allah ce amma manzannin to tilka rusulu faddalna tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd عظيم ممن كلم الله فرفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أن من قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الله لا إله إلا هو الحي القيوم التكبير الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء alƙur'ani kenan alƙur'ani kenan kai Allah ya ce tilkar rusulu waɗannan fa manzanni ne muke bayyana maka wato muke hakaito maka labarin su muna baka labarin manzanni tun daga annabi Musa alaihi salam annabi Adam alaihi salam da an ka faro bayanin shi har zuwa annabi Musa alaihi salam da an ka ɗauko bayanin shi har zuwa ƴaƴa da jikoki da Allah subhanahu wataala yayi bayani can inda mun ka baro ina fata mun fahimta to waɗannan annabawan da manzannin da Allah subhanahu wataala yayi bayani sai ce tilkar rusulu waɗannan fa manzanni ne gaba ɗayansu faddalna ba'dahum ala ba'din wanda mun ka fifita sashen su akan sashi ashe ka ji cikin annabawa ma da manzanni akwai waɗanda sun fi wasu ina fatan mun fahimta to yanzu a annabawa da manzanni an ka bambanta wannan da wannan ya kake tsammanin kai wara hula <laughs> nobody eh. a ce kuma ba za a bambanta ka da wane ba dole wane ya rika naira miliyan ɗari a baka da naira miliyan hamsin dole wane ya rika naira miliyan goma a barka da naira miliyan biyu dole wane ya rika naira miliyan biyu a barka da naira dubu ɗari kana jijjuyawa dole wane yana da naira dubu ɗari biyu kana nan kana wato kwankwalaci kwankwalaci kullun sai an taho an buga an buga sannan a samu a je a kai gida ina fatan mun fahimta wato takadu himasan wata ruhu bi kenan ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mu muna so wannan kenan Allah ya ce faddalna ba'dhum ala ba'din wato wanda faddalna ba'dhum ala ba'din wanda mun ka fifita sashen su akan sashi Allah ya ce minhum man kallama Allah ai daga cikin su akwai wanda ma Allah ya magana da shi ya kaman annabi Musa alaihi salam wa rafa'a ba'dhum darajat kuma mun ka ɗaukaka darajat wato sashen su akan wato sashe ina fatan mun fahimta kaga darajar annabi nuhu alaihi salam ba dai da daraja ta annabi ibrahim alaihi salam ba annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce halilur rahman ba daɗi ne na Allah subhanahu wataala annabi ibrahim alaihi salam ba dai da annabi wato musa alaihi salam ba annabi musa alaihi salam an bashi kyauta abubuwa daban-daban ina fatan mun fahimta an bashi ga sanda an ka wa ma tilka biyaminika ya musa qala hiya asaya ya musa 嗯。 عصاي أتوكل عليها وأحش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى الله فألقها يا موسى يا موسى فألقاها فإذا هي حية annabi musa idan ya sa hannu ne cikin hamuce sai ya fito da wani haske ta wadumum ya daka wadumum ya daka إلى جناح جناحك تخرج بيضاء من غير سوء a takaice waɗannan daga cikin mu'jizojin annabi Musa alaihi salam kenan sannan Allah ce wa na Isa na Maryam albayyana sannan sai mun ka baiwa annabi Isa dan Maryam wato hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai mun ka karfafe shi da ruhi wanda yake mai tsarki ina fatan mun fahimta Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so menene albayyinat din su sune mu'jizoji shine abin da Allah subhanahu yake bayani bayani ina fatan mun fahimta annabi isa alaihi salam an bashi mu'jiza ta rayar da wato matacce annabi musa annabi isa alaihi salam an bashi mu'jiza ta wato abin nan warkar da makahi da kutare da wane ne ina fatan mun fahimta annabi musa alaihi annabi isa alaihi salam in ka shige cikin gida ka ciyo abinci sai ya ce maka ai ga abin da ka ciyo in ka boye ki wani ka fito an ka ce wani taimaka mini ka ce ai bani da ai bani da bani da bani da sai ce a a kai ku ga ga buhuhuwa can ka baro na masara ga kaza ga kaza ga kaza ina fatan mun fahimta Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna ina fatan mun fahimta to shine to shine wato albayyanat kenan wa ayyadnahu kuma mun ka karfafe shi bi ruhil qudus wato da wato ruhi mai tsarki shine malaika jibril walau sha Allahu Allah ce da Allah ya so ya ga dama maqtatal ladhina min ba'dihim aida wato wadanda maqtatal ladhina wato min ba'dihim ai wato da ba a wato wadanda sun ka gabace su ba ina fata mun fahimta da wadanda sun ka gabace su ai ba su yi yaki ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wato bayan hujjoji sun gama bayyana gare su sun gama zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun saba ne faminhum man amana daga cikin su an samu bangaren da sun kai imani wa minhum man kafar akwai daga cikin su kuma an samu waɗanda sun ka kafurce Allah ya ce walau sha Allahu ai da Allah ya so oh, na dawo baya ko oh da ci gaba ne ko na'am walau sha Allahu da Allah ya so wato maqtatalu ai da ba su yaki ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata wato abin da ya ga dama ne ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da mun ka arzikta ku da shi ya min qabli an ya'tiya yawmun gabanin wani wuni ya zo muku wanda la bai'un fihi babu saye da sayarwa a cikin shi wala khullatun babu amintaka babu kawancecenwa babu soyayya wala shafa'a babu shiga tsakiya kace na dauke nauyin wani na dauke wato kwaramniyar wani wala shafa'a Allah ce wal kafiruna humuz zalimun wato kafurai dai wato sune azzalumai sune mushrikai sune waɗanda wato suke barin Allah subhanahu wataala sai Allah ce Allahu la ilaha illahu Allah dai shine wanda ba abun cancanta da bauta ma da gaskiya sai shi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine Allahu la ilaha illahu alhayyu Allah rayayye ne qayyum Allah tsayayye ne Allah baya bacci Allah tsayayye ne ko wani lokaci cikin aiki yake in aikin Allah subhanahu wataala ya tsaya sakan guda duniya gaba ɗaya za ta rikice ina fatan mun fahimta da aikin Allah subhanahu wataala ya tsaya kimanin kibta wa ijiya wallahi duniyan nan gaba ɗaya za ta halaka za ta rikirkice ina fatan mun fahimta alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wato gyangyadi ya kama Allah subhanahu wataala wala naumun bare a ce ma bacci ya zo ma Allah subhanahu wataala lahu ma fis samawati gare shi ne wato mallaka da mulki da kula na abun da yake cikin sammai wa ma fil ardi da abun da yake cikin kasai yake man zallazi yashfa'u indahu ma ceto da zai yi ceto a wajen Allah ba za ya yi ceto ba illa bi iznihi sai da izinin ganin Allah da amincewa Allah da yarda Allah ya ya'lamu ma baina aidihim ya san abin da yake gabansu su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu wani abu wanda yake kewaye yake karaɗe. wato ilimin Allah subhanahu wataala illa bima sha sai ga abun da Allah subhanahu wataala ya so ya sanar da kai ya killa maka ka sani ina fatan mun fahimta illa bima sha wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursi kujera Allah subhanahu ta'ala ta yalwaci wato sammai wato da kasai wala yauduhu hifzuhuma kiyayewa ba za ta kiyaye sammai da kasai ba za ta gagare Allah ba ba za ta yi ma Allah nauyi ba ba za ta baiwa Allah subhanahu ta'ala wahala ba ai wala yusqiluhu aw yashqa alaihi hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim kuma Allah shine madaukaki kuma mai girma sai Allah ya ce la ikraha fid babu tilas babu tsanantawa babu dole ga shiga addini ina fatan mun fahimta la ikraha fid din babu tilastawa ga shiga addini dole sai ka shiga addini ina fatan mun fahimta Allah ya ce qad tabayyana rushdu min al hakika wato shari'a wato ta bayyana wato daga bata ina fatan mun fahimta hakika wato an bayyana shari'a da wato hanyoyin shari'a da da dalilai na shari'a alal ghayy wato min al ghayy wato daga bata ina fata mun fahimta faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce ma tagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa haqiqa yayi riko da wata igiya wadda take mai karfi lan fisama laha wadda babu tsinkewa gareta. babu wato abin nan tardewa gare ta bare ta tsinki. Allah ce wallahu sami'un aliyam. Allah mai ji ne kuma masani ne Allah ce Allahu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم الله سبحانه وتعالى يقول Allahu waliyyul ladhina amanu Allah shine majibinci mai jibinta waɗanda sun kai imani yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur yana fiddo su daga wato duhwai na wato kafurci da zalunci da kin Allah ila nur wato zuwa ga haske na musulunci malamai sun kace saboda kafurci gida daban-daban ne yanzu ko a wato a takaice zaka ga akwai yahudanci akwai kristanci akwai majusanci akwai wane ne akwai masu ma bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar tauraru akwai masu bautar wuta akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar shanu akwai masu bautar kaza masu bautar kaza masu bautar kaza kuma dukkanin su wato duhwai ne shi sa Allah ya ce yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fiddo su daga duhwai wato na kafirci ila nur wato zuwa haske na musulunci wallazina kafaru amma waɗanda sun ka kafirce auliya ad-daghut ai majibintan su sune waɗannan يخرجونهم wato yukhrijunahum minan nur suna fiddo su daga haske guda tallin tak na musulunci ila dhulumat yana jefa su daga wato duhai wato na kafirci ulaika ashabun nar Allah ce waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun wato suna masu dawama a cikin ta Allah ce alam tarashin baka gani ba ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih zuwa ga waɗanda wato sun kai jayayya da annabi ibrahima dangane da ubangijin shi an atahu Allahul mulka saboda Allah ya bashi wato an atahu Allahul mulka saboda Allah ya bashi wato mulki shi wannan wanda ya jayayya da shi Annabi Ibrahim ba komi ya sayi jayayya da Annabi Ibrahim ba ai don Allah ya bashi mulki ne idh qala Ibrahim yayin da Annabi Ibrahim yace ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ni ubangiji na shine wanda yake rayarwa kuma shine wanda yake kashewa qala shi ma sai yace ana uhyi wa umitu ai ni ma ina rayawa baka sani bane kuma ina kashewa ina fatan mun fahimta qala ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq allah yana zowa da rana wato daga wato gabas fa biha min al to kai ka zo da wato ka zo da rana wato daga yamma ma'ana ka zo da allah yana zowa da wato rana daga mahudatta to kai ka zo da ita daga wato ta mafadarta idan allah fiddo tashi wato gabas to kai ka fiddo ta ka yamma mana sai mu gani ina fata mun fahimta <laughs> Allah ya gafarta mana Allah ya ce fabuhita alladhi kafar sai an ka kunyata wannan wanda ya kafurci wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin Allah ya shiryar da mutane wato waɗanda suke wato azzalumai sai kalubalen ya ci gaba da أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها نعم. فأماته, فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس من العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر وإذ قال قال براء كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل زبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم <coughs> نعم. Allah ya ce aukal ladhi marra ala qaryatin ko kuma ka dau misali kamar wanda yake shudewa wato ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun alhali tana wato yofantacciya ma'ana tana rusassa ala urushiha akan rufinta rufinta gidajenta sun rushe komi ya wato ya tarwatse komi ya rushe qala sai yace. wannan mutumin sai ya ce an na wato anna yuhyi hadhihi Allahu da mautiha yanzu ta yaya Allah subhanahu wataala zai rayar da wannan alkarya bayan mace wata bayan ga komi ya rushe komi ya tsaya komi ya koma ƙasa ya koma fallau Allah ce fa hullahu mai ta amin kai tsaye sai Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari thumma ba'athahu sannan Allah ya tayar da shi ya to Allah ake yi maganganci wa mutum nan Ƙala sai Allah ya ce kam labista. tsawon wani lokaci ka zauna wannan wuri Ƙala sai ya ce labithtu yawman ba da yau na zauna wannan wuni wato wannan wurin ne tsawon wuni guda ko kuma wani sashe na wuni Ƙala sai Allah ya ce bal ai ba haka bane labithta mi amin ta'amin ka zauna tsawon shekara ɗari fanzur ila ta'amika amma ka yi dubi zuwa ga abincin kawai sharabika da abin shanka lam ya tasanna shin bai canza ba babu abin da ya canza da gare shi ka duba wai babu tsutsoci ka duba wai bai daskare ba unzur ila ta'amika dubi abincinka wa sharabika dubi abin shanka lam ya tasanna wai bai lalace ba wanzur ila himarika kuma ka yi dubi zuwa ga jakinka wanda ka hawo ka zo da shi kana gyangyaɗi kana cewa a'a yanzu Allah zai iya haka wali naj'alaka ayatan linnasi Allah ce za mu sanya maka aya alama ta akwai Allah ga mutane wadda za a ci gaba da karanta musu kuma har karshen duniya Allah ce wanzur ila al'izami kai dubi zuwa ga kasusuwan wato jakin nan fanunshi zuha ta yanda za mu babbako su mu daddako su wato muna hada su da juna thumma naksu nashudduha lahma sannan mu cudanye su wato mu suturtar da su wato da tsoka Allah ce ma ta bayyana lahu ko da wannan tabbayyana gare shi ga wancan kashi sai ya ɗaɗɗako, wancan ma ya taso wancan ya motso suna sowa suna kabrar juna ana raƙaƙaƙa raƙas raƙas raƙas suna hadewa suna curewa da junansu ga tsokoki sun taso sun hauye sun lullube sun ga jaki da ya dawo jaki ya dan nisa ya aza ina fatan mun fahimta ya dai zan danken ina fatan mun fahimta an gane ko to shine sai Allah subhanahu wataala ce ta bayyana lahu lokacin da hakan ta bayyana gare shi qala sai yace a'lamu yanzu kam na san anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah ce waskurka tuna iz qala Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna mini kaifa tuhyil mauta yaya kake rayar da matacce qala sai Allah ya ce awalam tu'min ya annabi ibrahim wadancan ma ana rigima da su ashe kai ma ba a gama ba shin baka yi imani bane qala sai ya ce bala ya ubangiji nayi imani a aha nayi imani walakin sai dai nayi wannan tambayan ne li yatma inna qalbi domin zuciyata ta ƙara samun nutsuwa akan wadda take da ita wato a baya qala sai Allah ya ce fa khudh arba'atan min at ka ɗauki tsuntsu guda hudu fasurhunna ilaika wato ka yanka su ka cimimai naman su kuma ka cuɗe su wuri guda daya fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli wato in ka cudanye yesu sai ka rarraba su thumma ja'al ala kulli jabalin wato minhunna juz'a sannan sai ka kakkasa su sai ka ɗauki ko wani kashi wato sai ka aza tsororuwa wani dutse ina fata mun fahimta ta duwatsu ne Allah subhanahu wataala ya nuna ma annabi Ibrahim ya ce je wajen su ka dauki wannan kashi ka aza kan wannan dutse ka dauki wannan ka aza kan wannan ka dauki wannan ka aza kan wannan ina fatan mun fahimta tayyib Allah ya gafarta muna to shikenan Allah subhanahu wataala ya ce wato thumma ohunna sannan ka kirawo su ka ce ya ke kurciya an gane ko dama ya ɗauki ga kurciya ga tantabara ga hasbiya ga kaza ga zabo ga dawisu ga an ga daban-daban ne ko sai ya cuɗanye yesu ko ya hauye su wuri guda ko an ka nike su an ka wato markade su wuri guda ko to shine Allah ya ce sun madi'uhunna sannan ka kira su Allah ya ce ya atinaka sa'a ya Allah ya ce za su zo maka suna masu tahiya suna masu gaggawa za ka ga zabo ya kacake sai ka gane shi far ya zo wajenka zabo shi ma ya rugo da gudu ga dawi su can shi ma ya rugo Allah su biya subhanahu wataala ce ya atinaka sa'a za su zo maka wato suna masu gaggawa suna masu tafiya ina fatan mun fahimta in ma ka tsorata to kai dai ka jawo ina fatan fatan mun fahimta in kuma ka daina nutsun to dai ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna Allah ya ce wa alam ka sani Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne ko mai hikima Allah ya ce mathalul ladhina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah don ɗaukaka kalma Allah ka mathali habbatin kaman misalin wato qayat wato abinan qayan wato gero ne guda ɗaya ambatat sab'a sanabila wadda ta fiddo da wato zangarniya wato guda bakwai fi kulli sum bulletin a cikin kowace zangarniya mi'atu habba akwai wato a wato ɗari na fata mun fahimta Allah ce to wallahu shi Allah za'ifu liman sha yana nunnunka lada ga wanda ya so idan ka baiwa Allah rance to yakan nunnunka maka wato kuma ga wanda ya so wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne alimun ko masani ne aya guda ta rage za mu iya ida ta Allah ya gafarta mana bismillah alladhina yunfiquna amwalahum fi yasa sautin duba ثم لا ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum kaga waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah don ɗaukaka kalman Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu sannan ba su bin abun da sun ka ciyar mannan da gori wala adhan ko kuma cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim ai suna da wata irin lada sakamako daga wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba su da wato bakin ciki ina fatan mun fahimta ah, abinda mun ka faɗi daidai Allah ka bamu lada kurakurai akwai karancin ilimi da bincike Allah ka yafe ka share cikin zukatan mu baki daya hadha huma indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala a'la wa alam wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah